الرحيم الحمد لله رب العالمين صل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته الى يوم الدين ويحك ينقوى السلام عليكم ورحمه الله حضرة لي دباتا من شاء عشان a darasin da ya gabata mun tsaya ƙarshen aya ta ɗari da sittin da biyar a cikin wannan sura mai albarka suratul nisa daidai fadin Allah ta'ala Allah na rusulun mubashirin wa munzirin لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما آية take ɗauke da sakon cewa ubangiji ta'ala ya turo da manzanni ne masu bishara da gargadi dan saboda yankewa dan adam hanzari to kuma yau za mu tashi wato farkon aya ta 166 lakin Allah yashhadu bima anzala ilayka أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا لكن الله أما الله تعالى يشهد بما أنزل إليك yana mai bayar da shaida dangane da abin da ya saukar gare ka ya kai wannan annabi ayyubayyinu nubuwataka yana mai bayyana da annabcin ka. dangane da abin da ya saukar gare ka min alquran almu'jiz na wannan alqur'ani littafi wanda yake gagara koyon littafi anzalahu bi ilmihi ubangiji ta'ala ya saukar da wannan littafi da ilimin sa ay aliman faj'alahu ala nizamin ya'jaz alqur'an al-ibyan bi mithlihi da ilimin ubangiji ya saukar da wannan littafi da haka ya sanya shi bisa ga wani tsari wanda ba su iya yi wa halittu su kawo fatan sa fa yakunu shahadatan laka min Allah kasancewar alqur'ani mai girma ya zama gagar koyo kamar wannan shaida ce daga Allah da ke nuna manzancin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma'ana ko da mutanen Makka sun ki ko da yahudu da nasara sun hau kujeran naki wajen cewa ba su da annabcin ka ba Allah ya da shi da kai annabi ta hanya ya da shi da kai annabi ne ya saukar maka da littafin da ka kalubalance su kawo irin kisa ta fali atu bi hadithin mislihi in kanu sadiqin amma ba su kawo ba aka kalubalance su kawo aya goma an ya kulu naftara kun fa'atu bi asri suwarin mislihi muftaraya wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum sadiqin sai ka ta kawo aya goma aka ce su kawo aya sura wato sura daya wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'atu bi suratin min mislihi qur'ani gaba daya sun kasa sura goma sun kasa sura daya ba sun kasa sai zan to wannan shaida ce cewa qur'anin ba na annabi bane ba wahayi aka masa wannan shaida ce kenan ubangiji ke bayarwa bisa ga manzancin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine ma'anar lakin Allah yashhadu bima anzala ilayk anzalahu bi ilmi wal malaikatu yashhadun haka malaiku ma suna bada shaida kan cewa annabi ne inda duk duniya ta ki malaiku ma sun wadatar yawan su ya kunta yawan mutanen duniya ma ya alamu junud rabbika illa huwa wa hiya illa zikra lil bashar laka aidan ma'ana tana tabbatar maka da shaida bisa da cewa kai annabi ne kama fi hadisi umar kamar yadda yazo cikin hadisin umar inda ma jaa jibril fi surati rajulin yas'aluhu sallallahu alaihi wa sallam an al-islam yayin da wato ainihin mala'ika jibril yazo a siffar dan adam yana tambayar annabi dangane da musulunci wal iman da kuma imani wal ihsan da kuma ihsani was sa'a da kuma as-sa'a ababe guda hudu ya tambaya annabi ko da na biyar shine amaratu sa'a ya samu ansar uku bai samu ansar ɗaya ba ya tambaye shi akhbirni anil islam yace an tashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqima as-salah wa tu'ti az-zakah wa tasum ramadan wa tahujja al-baita in istata'ta ilayhi sabila sai ce sadaka. wannan ba jira mutum ba أخبرني عن الإيمان أنت أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره أخبرني عن الإنسان يتي أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك أخبرني عن الساعة يتي ما المسؤول عنها بأعلم من السائل أخبرني عن أماراتها يتي أنت لدى الأمد ربتها وأن ترى الكوفات العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان يا كمل ثم انطلق يتاشي يتفي عمر يتي فلبست مليا نزونا ونزاما ثم قال يا عمر سأل النبي كيف عمر بن الخطاب أتدري من السائل كاسم هو يبي تنبأ إن Allah wa rasuluhu قال qala fa innahu jibril abinda da wannan hadisin ne ya kunsa shine me shine addini yuallimukum dinakum kato kan addini yana nan duk abinda baya cikin nan to ne daga nan in ba zai samu daga nan mutum taba zama addini ba a shahid cikin hadisin dai ga shi mala'ika ya zo yana tambayar annabi kuma yana daskata annabi sai to wannan shine fassaran wal mala'ikatu yasaduna mala'iku ma suna ba da shaida game da manzancin ka an gane ku wa hum la san waye ba ثم أخبرهم الرسول صلى الله عليه وسلم أنه جبريل جاءهم يعلمهم دينهم sannan annabi ba su labarin cewa ai malaika jibril ne yazo dan ya sanar sheku addinin ku fa mislu hadha shahadatu malaikati lahu wannan ana kirga shi a matsayin shahada ne da malaiku cewa annabi sallallahu alaihi wasallam bin nubuwa dangane da annabci wa risala da kuma manzanci wa kafa billahi shahida Allah ya isa mai shaida Allah subhanahu wataala ta isa ba shaida game da shaidar da yawa kujalati inna alladhina kafaru wa saddu an sabilillahi qad dhallu balalan ba'ida inna alladhina kafaru lalle wadanda suka kafirce billahi ma'ana suka kafirce ma Allah wa ma qadilu shahadatahu suka ji karban shaidar da Allah ya wa annabi wa la shahadatal mala'ikati suka ci karban shaidan mala'iku li risalatika wa nubuwwatika dangane da manzanci da annabcinka wa saddu an sabilillah kuma suka kautar da mutane daga tafarkin Allah shine dinul islam allazi ishtamalat alaihi risalatuka addinin musulunci wanda shine manzancin ka ya kunsa suke kokarin hana mutane bi duk waɗanda wannan shine halin su qad ba'ida hakika sun bata bata wanda yake manifaci ma'ana sun kaucewa tafarkin gaskiya fa dallu dalalan ba'idan anil haqqi sun bata bata manifanci gaban tafarkin gaskiya إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا إن الذين كفروا لن يؤتن سوى كافرك وظلموا ثم سكي ذلك malaka karrarahu li yubni alayhi hukmuhu amma ne ta kalman innal ladina kafaru duk da cewa an faɗe ta dazu domin a gina hukuncin da zai biyo baya akan su waɗanda suka kafirta din wa huwa ubangiji ce lalle da wanda suka kafirta wa zalamu kuma suka zalunci kawunan su lam yakun illahu liyaghfira lahum ubangiji ta'ala bai kasance mai gafara a gare su ba wala liyahdihum tariqa kuma ubangiji ba zai taba shirye da su wata hanya ta samun tsira ba illa tariqa jahannam fa sai dai kawai hanyar shiga jahannama Allah ya tsare ayat tariqul muaddi ilayhi sai dai hanya wanda za ta bayi zuwa ga shiga wuta khalidina fiha suna masu dawwama a cikin ta ai muqaddarin al-khulud ana kaddara musu dawwama ba da dukuliha bayan sun riga sun shiga cikin ta abadan za su ci gaba da zama abadan wato zama da dindindin wa kana zalika ala Allah yasira hakan kuma abu ne wanda yake mai sauki ga ubangiji ai hayyina abu ne wanda yake mai sauki ga ubangiji ta'ala ثم صرح تعالى فيما يأتي بشهادته للنبي التي ذكر أنه يشهد له sannan ubangiji ta'ala zai zo da abin da yake kara karfafa cewa Allah ya yi shaida bisa ga manzancin annabi shine aya ta gaba mai Allah يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما يا أيها الناس يا كومتاني المكلفون وأن دكوك أبا بنطورا مشريعة المكلف شيني متمن ديك بالغي سنن قومي هنكلي قد جاءكم الرسول حقيقة من زويا زومكم شيني أنه محمد صلى الله عليه وسلم bil haqqi da gaskiya min rabbikum daga wurin ubangijinku dan haka fa aminu khairan lakum ku yi imani shine abin da zai zame alheri gare ku mimma antum fihi sama da abin da kuke ciki na bin al'adu na bin gargajiya na bautar wani Allah yi imani da Allah da watsar da dukkan abin da yake kishiyar haka shine zai zama alheri a gare ku to wannan ɗaya daga cikin shaidu kenan da suke nuna manzancin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ayyuhan nas duka mutane aka turo su ba wai mutanen maka kadai ba ba larabawa kadai ba ba wani jinsi ba gaba ɗayan mutane Allah ce wa in takfuru in ku kuka bijire ma gaskiya fa inna lillahi ma fi samawati wal ku sani mulkin sammai da kasa gaba ɗaya na Allah ne ba ku rage masa komai ba dan ku kun bijire ma Allah to ba abinda kuka riga daga cikin bayin da suke bauta ma Allah ba abin da kuka raga ubangiji ala yana da bayan da suke bauta masa dare da rana sune malaku la ya'suna Allah ma amaruhum wa yafalun ma yu'maru yusabbihuna al-layla wan nahara la yasrun la yasifunahu bil qawli wa hum bi'amrihi ya'malun gaba wanda yake ne sufan su suna ta tasbihi suna ta godiya ga ubangiji ala ba sa gajiyawa ba su san dare ba ballan sana rana amma duk da haka ubangiji baya amfanuwa da wannan bautar da ake ta yadda in ba a yi ba zai cutu ba haka bane ba akwai ne hikima da ta sa ya umarce ku yi sosai idan kun yi kune za ku amfana a rashin yin baya cutar da shi kamar yadda yanku ba zai kara masa komai ba ina fata an fahimta saboda haka yin kamar kun yi wa kanku gata ne idan kuka ki ko ba za a rasa masu yi ba fa inna lillahi ma fi samawati wa ma fil ard mulkin sama da mulkin kasa gaba ɗaya da halittun da ke cikin su na Allah ne mulkan wa khalqan wa abida mallakar sa ne halittan sa ne kuma bayi ne gare shi in kullu ma fi samawati wal ardi illa atir rahmani abda duk wanda ke cikin sama da kasa halitta ne na Allah bar da mala'iku dukkan abin da kuke gani yana yin tasbihi ga Allah wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbiha su da ita itace da dukkan wata halitta suna yin tasbihi ga Allah sai dai ku ba ku fahimtar wato wannan tasbihi ba a ba ku damar jin sako ba lokacin da suke wannan tasbihi balantana ku gane sai da Allah ya bada labarin gurin ku ya sa an gane ko ya fala yadurruhu kufrukum bijire masa da zaku yi wannan ba zai cutar da shi ba wa kana Allahu aliman ubangiji ta ala ya kasance mai ilimi bima ya shahadu dangane da shaidar da yake yi min sirki risalati Muhammadin ilaikum wajen gaskatuwar manzancin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zuwa gare ku hakiman sannan ubangiji mai hikima ne yi tadbirihi li khalqihi dangane da yadda yake gudanar da halittarsa فهو zai دبر لكم ما في رسالة محمد صلى الله عليه وسلم وبنجي ne ya tsara ya shirya muku irin abin da manzancin annabi Muhammad ya kunsa in ittaba'tumuha inda za ku bi wannan manzancin fa innaha ta'khuzukum ila tariqin najati wal fala bin haka ɗin zai ja ku zuwa ga hanya ta annaja wato tsira wal fala kuma hanya ta rabauta يا أهل الكتاب لا تغنوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمة ألقاها إلى مريم وروح فآمنوا به بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولدا له ما في السماوات وما في الأرض ya بالله kitab ya ku wadanda aka bai أن la بما للتاتي لا تغلوا kar ku zurfafa kar ku wuce gona da iri fi dinikum cikin lamarin addini ma'ana la tajawuzu hudud kar ku da iyaka cikin lamarin addini ku tsaya inda shari'a ta tsayar da ku kada ku furta wani abu na yabo sai ga wanda shari'a ta yaba da kuma irin kambin girman da shari'a ta bashi ba tare da kun yi masa tsari ba wala taqulu ala Allah kar ku faɗo wata magana game da ubangiji illa al-haq sai magana take ta gaskiya wadda ba ta kunshe da wani nau'i na tawaya kar ku jingina masa sai abin da yake tabbas min tanzihihi an sharik wannan gaskiya kuwa shine tsarkake Allah daga wani abokin tarayya wal waladi tsarkake Allah daga da wa ala ma haddada Allah li nafsihi min sifati ku takaitu bakinku ya tsaya daidai abinda Allah ya iyakance maka kansa na sifofi ya ba ku labari cikin Qur'ani ko hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa kaza sifa ne naki duk abin da bai zo ba cikin Qur'ani ko hadisi ba a yadda ba ka ma Allah suna da shi ko ku za ka sifanta Allah da ka sai daidai abin da gaske ya tabbata wajen sunayen Allah wajen tabbatar da sifofin Allah ana tabbatar da su ne in sun zo cikin Qur'ani da hadisi amma ka tsaya da kwarewanka na larabci ko ilimin sarfa ko balaga ka ce bari in zauna ko mu zauna ni da wani mu cire larabci mu tsara wa Allah waɗansu sunaye da zamu rinka kiran Allah da su wannan bai halatta ba ya zama alqawlu ala Allah bila ilmi magana ga Allah kenan ba tare da ilimi ba wanda bai halatta ba shine wala taqulu ala Allah illa al bai halatta ba ku jinkina ma Allah wata magana sai in ta zanto gaskiya ce إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله كسني تيوا للي المسيح سين النبي عيسى عليه السلام عيسى بن مريم رسول الله منزول Allah. wa kalimatuhu alqaha ila maryam kuma kalma ce ta ubangiji alqaha wadda ubangiji ya sadar da ita ila maryam zuwa ga maryam wata kalma ita ce kalmar kun fa yakun inna masala isa inda allah ka masali adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fa yakun wannan kalmar ita ce ubangiji ya aiki mala'ika jibril da ita ya wato zuwa ga ya aika ta ta hanyar mala'ika zuwa ga wato ainihin ah, mahaifiyar annabi isa ita ce maryam an gane ku shine fa arsalna ilaiha ruhana fa tamassala laha basharan sawiya qalat inni a'udhu birrahmani minka in kunta taqiya qala inna ma ana rasul rabbiki li ahaba laki ghulaman zakiya har zuwa karshen abin da to dan saboda haka shine abin da ake nufi da kalimar ruhu alqaha ila maryam wa ruhun min kuma annabi isa alaihi salam ruhi ne milhu daga Allah abin da ake nufi da ruhi rai ne milhu daga wurin Allah ta'ala wanda ubangiji ne ya halitta shi ma'ana ruhun ka'inun min Allah ta'ala ruhun ka'inun min jumlatil arwah allati khalaqaha Allah subhanahu wa ta'ala ina ba ran fahimta shine ma'ana wa kalimatu wa alaqaha ila wa ruhun minhu mana ce udifa ilaihi ta'ala tashrifan lahu walaysa kama za'amtum an jingina annabi Isa bisa da cewa ainihin ruhi ne daga wurin Allah ta'ala dan a girmama shi walaysa kama za'amtum ba kamar yadda ku nasara kuke riyawa ba cewa ibn Allah annabi Isa da yake ga Allah au ilahan ma'ahu ko kuma Allah ne Allah shi ma mai zaman kansa au salisu salasa ko a'a shi na ukun alloli guda biyu ne li'anna zarruhi مركب والاله منظم عن التركيب دوما domin idan an ce wannan yana da ruhi to ya zanto murakkab wato yana da bangarori shine murakkab wanda yake da bangarori kaga an bangare ne kafa bangare ne kai bangare ne ciki bangare ne to duk wani ma'abucin ruhi zaka samu menene murakkab to tunda ko murakkab ne yana da bangarori waɗansu sasanni to da haka bai tantance zama Allah ba ubangiji ta'ala da yake shine al-ilahu shi munazzahun an tarkib da haka ya tsarkaka daga samun bangarori to wannan magana ana hakika ma'ana ta fili take to amma waɗansu daga cikin masu inkarin su sukan yi irin wannan ta'abirin don kore sufofin Allah ta'ala sai su irin wannan ta'abirin to amma yadda dai ma'anar ta zahiri shi ne abin da na buga misali kai. منزه عن التركيب وعن المركب اليه فامنوا بالله ده haka kuyi yi imani da Allah min kaunihi ta'ala munazzahan da na kasancewar shi ubangiji ta'ala sarkakakke ne an waladin ya sarkaka daga a gida masa da wa an sahibatin ya sarkaka daga adin gida masa wato ainihin mace an gane ku fa aminu billahi ku yi da Allah wa rusulihi da manzanninsa ay rasulihi muhammadin da muhammad sallallahu alaihi wanda aka ambata muku anna isa basharun kuma ku yi imani cewa annabi isa basharun shi dan adam ne khalaqahu Allah wa khalaqahu Allah kuma ubangiji subhanahu wataala ne ya halitta shi wa rasuluhu kuma shi manzo ne na Allah ka ba rusul kamar sauran manzanni wa anna muhammadan ursila ilayhi mithlu ma ursila li isa kuma ku imani cewa annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma an masa sako irin sako na annabta ko manzanci da aka wa annabi isa alaihi salam wa tasdiqu bi rasulin wahid tasdiqu li jami'ir rusul gaskata annabi daya ko manzo daya cikin manzanni wannan zai ja ka zuwa ka gaskata sauran gaba daya iz yasduqu ma yaqulu lakum muhammadun sallallahu alaihi wasallam domin kowane annabi wato yana isar da sako ne iri daya irin wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake isarwa wa la taqulu talata da ku daina cewa annabi isa na ukun alloli guda biyu ne in ta ku daina wannan magana khairan lakum wannan shine abin da yake mafi alheri a gare ku wa huwa tauhidu lillah wal ikrar bi ubudiyyati isa lahu ku yi ikrarin wato kadai ga Allah ta fuskar tauhidi sannan ku yi ikrari da yin imanin cewa annabi isa bawa ne daga cikin bayan Allah in huwa illa abdun an amna alai wa ja'alnahu masalan li bani isra'il ku yi imanin annabi isa bawa cikin bayan Allah inna ku dai Allah shine ilahun wahid abin bauta guda daya subhanahu kuma sarki ya tabbatar masa gaba da dukkan wani abokin tarayya subhanahu sarki ya tabbatar masa an yakun lahu walad ba za a ce shi yana da ba lahu ma fi samawati wa ma fil ardi bari dai abin da yake mulkin samai da mulkin kasa gaba ɗaya na Allah ne khalqan wa mulkan wato shine ya halice su ko mallakar sa ne wal mulkiyatu tunafi al buluwa mallaka ko ta ta banban da haihuwa idan aka ce abun mallakar ka ne wato ma'ana mulkin ka ne na ka'in da in ba kai ka saki na kai ba فهذه شهادة الله لمحمد على سنك ما يبينه لكم وأن كما شهد شيء وبنجي كي باير وجمدا أبن النبي صلى الله عليه وسلم كي بينا ومتني من صفات عيسى من صفات النبي عيسى يكي دسو نكسن سوى السباوة نكسن سوى السمنزو wa min da'awatikum ila millatihi al-islamiyya kuma wannan shaida ce na irin yadda annabi ke kiran ku zuwa ga addinin sa na musulunci da yazo da shi wa kafa billahi wakila lalle ubangiji ta'ala ya isa abin dogaro ai shahidan ala zalika ya isa mai bada shaida kan abin nan da ya bada shaida to yanzu wannan aya ubangiji ta'ala ce ya ahlal kitabi la tazulu fi dinikum idan an ce ahlul kitabi ya tafuwa. ya shafi yahudu ba ma sai ubangiji ce la tazulu fi dinikum wa la taqulu ala allahi illa haqq su waye suka yi guluwi cikin addinin su nasara wala taqulu ala allahi illa al-haq إنما المسيح عيسى بن مريم wa الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه an buɗe ayar da cewa ya ahli kitab amma abin da ke cikin bangarorin ayar sai muka kamar ana magana ne da nasara sun kaɗai farko dai saboda nasara an san su ne da guluwi cikin lamarin addini su ne suka zurfafa suka ɗaukaka martabar annabi isa alaihi salam daga daga matsayi na annabi manzo zuwa ga matsayi na ne na Allah daga cikin alloli ko Allah daga cikin alloli guda uku kamar da suke riyawa ko kuma Allah mai zaman kansa ko da Allah to wannan kaga guluwi ne cikin lamarin addini to amma dan kuma da suka ce a ayar ba da nasara ta take ba har yahudu ma sun shiga ciki tunda dai Allah ce ya ahlul kitab ai yahudu ma sun ahlul kitab to amma la taqulu fi kun yaya za a yi wannan ya gaskata akan yahudawa wanda abin da yake sananne sifa mafi rinjaye game da guluwi wannan ta shafi nasara ne sun suke da bulumi bulumi kuma shine mujawazatul haske ta iyaka sifa mafi rinjaye da yahudawa suke da ita shine sifa ta at-taqsir wato ainihin rashin ma kula da addinin gaba daya su wannan kula da addini ya sa su mutu inda ka tsaya wannan ko ba ruwan su ma saboda haka su su kai ma inda ake bukata ba ballan sana wucewa da su su ko da tsara har sun wuce inda aka ce ku tsaya da haka sai aka ce da su ne la taghlu fi dinikum wa la taqulu ala allahi illa haka ke wadansu daga cikin malamin tafsiri ke cewa su shugabin nan guda biyu ne hudu da nasara kowanne aibi ne da haka ce la taghlu fi dinikum ma'ana da nasara ayar za ta iya gaskatuwa akan nasara kar ku ketare iyaka cikin addinin ku har ku ce inda aka saku haka a iya fuskantar da ita da yake zuwa ga hudu la taghlu fi dinikum kar ku ketare iyaka ketare iyakar shi ne ta hanyar yi da ba ta ba ku kasu kai duk dai ba wanda ya tsaya kan daidai nasara sun dai suka ketare wajen yahudu ba sun kasa kaiwa wajen kowanne yayi guluwi kin هذا غلو بالإفراط وذاك غلو في التقليد هذا غلو في مجاوزة الحد وهذا غلو في التقصير وكلاهما غلو da haka addinin musulunci kuma shine a wannan tsaka tsakiya din wa kadalika ja'alnakum ummatan wasata da haka aqidar yahudu shine da annabi cikin annabawa har ga sun yi yunkurin kashe annabi isa alaihi salam har ma sun yi da awarkan da Allah ya kare ta su kamar da makaranta a darasin baya aqidar nazara kuma yunkurin allantar da annabawa aqidar musulunci kuma shine annabawa a girmama su amma kuma ba su kai matsayin Allah ba kaga ka suke ke su waɗannan ba ruwansu da annabawa musulunci ko da ruwan shi da annabawa su wadannan sun dauki annabawa sun kai su matsayin Allah kaka musulunci kuma yace a'a dukan su ibad bayi ne suke da Allah bayi ne suke ga Allah shi yasa ake jaddada wannan kalmar Abdullahi Rasulullahi Abdullahi Rasulullahi duk inda Allah ya faɗo wani girma ko daraja da yawa annabi sai ya kawo kalmar Abdu a ciki da yace subhanallazi asra bi abdihi alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi kitaba tabaraka alladhi nazzala alquran ala abdihi liyakuna lil alamin nazira duk inda ya faɗo babban abu da yawa annabi dan karka Allah da shi sai ya kawo shi da sifar bawa a wajen duk da matsayi da aka bashi na Isra'i da Miraji wannan bai cire shi daga cikin ainihin sokoko na bauta ba har yanzu ba duk da matsayi da aka bashi na saukar masa da littafi littafin da kowanne girma shine alqur'ani wannan daraja ce har yanzu bai fita ba daga kangi na kasancewar bawa bawa yake da Allah kuma rasulullahi dan haka yake cewa la tukuruni kama asratu nasara ibn maryam kar ku ketare gona da iri wajen ya gona da kan babani kamar yadda nasara suka ketare gona da iri wajen yaban annabi isa alaihi salam an gane ku eh ba eh. shi ma ya zama guluwi eh shi ma ala kulli hal wannan ɗaya daga cikin abubuwa kenan da nake son fahimta abu na biyu wa kalimatuhu alqaha ila maryama wa ruhun min mun ce kalimatuhu shine kalmar kun sai wannan kalmar ita aka yi amfani da ita wajen halittar Isa ba wai ita ce ta rikide ta zama Isa ba da haka Allah ce wa kalimatuhu Alkaha ila maryama wa ruhun minhu ma'ana kalma ce ta ubangiji da yake amfani da ita wajen halitta irin ta yi amfani da ita wajen halittar annabi isa inna ma amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun wannan ita ce kalmar da haka imam ahmad dan hanbal yake cewa laisa isa huwa kun wa inna ma isa bi kun kana fa kun shay wa isa shay'un akha fa inna ma isa qila lahu kun fa kana idan laisa isa huwa kun wa ma kana bi kun shi isa ba shine kun din ba shi dai ya kasance ne lokacin da aka ce me lokacin da aka ce kun da haka wannan shi ma dan kar a fake da wannan wajen lawa da suke cewa maganar Allah makhluk ne ina ba ta an fahimta sai su ce babban dalili ta iya fakewa su ce annabi isa kalma ne na ubangiji to annabi isa kuma hadisa ne kuma hadisa bane inna masal isa inda Allah kama da adam khalaqahu min turabin sai ce kenan kalamullahi khalqun min khalqihi كان الله wa يقولون yaquluna كبيرا وروح منه ruhun minhu cewa ruhi ne daga gare shi yan mutan suna kafa hujja da ita kamar da ibnu kasir ke musu rabi a cikin tafsirin sa suna kafa hujja da wannan bangaren cewa Allah ce wa ruhun minhu annabi Isa ruhi ne daga Allah sai suka ce kenan wannan yana nufin wato wani bangare ne shi na Allah ma'ana isa tsari na Allah tun da ce ruhun minhu ruhi ne daga ina daga Allah to shine malamai ke cewa ai ita mintin nan ba minte ta ba iriya ba minte allati tufirul ghaya a larabci akwai min wadda ke nuna bangaren abu akwai min wadda ke nuna makonar abu daga ina ya faru daga ina ya samu asali daga wuri kaza akwai manci cewa daga bangare kaza ko daga wuri kaza duk wanda ya ce azattu min albahari ma ana na ɗebo ruwa daga ina teku wannan min din tana nuna cewa ruwan da ke hannunka wani bangare ne daga cikin bangaren ruwan teku ina fata an fahimta amma da ta ce a kasu min zaidin thiyaban na karɓo tufafi daga wurin zaidu shin tufafin nan bangare ne na jikin zaidu ko daga wurin zaidu daga wurin zaidu a can gudu ruwan nan da ke hannun ka bangare ne daga cikin bangaren teku a nan tufafin da ke wurin ka daga wurin zaidu yake ba daga cikin zaidu ba to su ɗan mutum sai su zo sai to wannan mintin tabaiziyya ce ma'ana annabi isa wani bangare ne shi na Allah kamar da suke fara ta'ala Allah amma ya kuluna wani kabira to shine a nan gudun sai malamai ke cewa irin wannan aya ta zama mutu tabi dama aya mutu a ita ce wanda za ta iya daukar ma'anoni biyu ko sama da haka kuma ciki akwai mai kyau akwai mara kyau to a irin wannan hali in aya ta dauki ma'anoni guda biyu ɗaya mai kyau ɗaya mara kyau to za ku yi tarjima kai da abokin maganar ka ba za ka zama hujja gare ka dan ba zai yadda ba kai ma shi ma ba za ka zama hujja a wurin ka dan ba za ka yadda da bangaren ma'anar da shi yake yi a irin nan gurin in ka iya musu ka koshi da dalilai kan abin da kai ke imani da shi sai ka ce ko misali wannan aya ni ba ni ban dauke ta ba a matsayin hujja kai ma ka dauke ta a matsayin hujja mu nemo ayoyi kai ka nemo ka daban akan ra'ayinka ne ma in nemo ta daban akan ka shi kenan to ya mutum sun ce wa ruhun minhu annabi ta bangare ne da cikin mai bangaren Allah ne hujjar su wa ruhun minhu mu kuma ta a rai ne daga wurin Allah ubangiji ne ya halitta shi daga wurin Allah ba wai bangare ne Allah ba ne hujjar mu wa ruhun minhu to su su aje mu ma mu aje mu nemo ta ayar daban da muka tafi can wata ayar sai muka samu wata ayar tana cewa in huwa illa abdun an amna alayhi wa ja'alnahu masalan li bani isra'il inna masala isa inda allah ka masali adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun kun mu ga guda biyu yanzu ko kuma ku kawo ko da guda ɗaya ko da rabin aya mun samu ayoyin da suka fito ƙarar suka nuna shi bawa tun da ke in wa illa abdun an amna alayhi dukkan wanda zai tafi sunan abdu kuma ya zama halitta ne na allah ta'ala to ku ku kawo wanda kuma yake bangare na Allah banda wannan in suka ne ba suka rasa sai zanto wannan ma'anar da ke nan ita ce wata waɗannan ayoyin suka gaskata wannan ta zama mutashabiha waccan kuma wanda take da ma'ana daya ba ta daukan ta biyu ta zama me ta zama muhkam minhu ayatun muhkamatun kunna ummul kitab wa ukharu mutashabiha wannan zai baka dama akan kowace irin matsala ta addini da za ku yi ija'in da kai da wani ya dauki wata aya mai daukan ma'anoni biyu uku hudu ko sama da haka ya kafa hujja da ita kan wata lusasshiyar ma'ana sai ka kyale kankame da wannan aya da take hujjarta nemo wani hadisi da ya fito da abokarra nemo wata aya da ba ta daukan kowace ma'ana sai guda ɗaya domin dukkan wani mutashabih za a mayar da shi ne zuwa ga muhukam dan yi hukunci a sa mutasabin dama zai dauki ma'ana saboda mugun ko bai da ma'ana sai ne sai guda daya saboda haka sai ka sai ka da shi wa kalimatuhu al-baha ila maryam wa ruhum minhu لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا Allah ce lan yastanki bal masihu shi annabi Isa alaihi salam baya kyama lan yatakabbara wa lan ya'nafa ba shi girman kai kuma baya kyamar an na abdalillah ya zama bawa ga Allah shi bai kyamata ka ba ku na tsara su ne kuka da haka amma shi kaunansa a ce muku shi bawa ne ga Allah walal mala'ikatul mukarrabun haka mala'iku makusanta ba sa kyamar da zanto bayi ga Allah la yastankifuna an yakunu abida ba sa kyamar kasancewar su bayi wa hadha min ahsan al yana daga cikin istitrabi mai kyau abinda ake nufi da kana ana magana game Isa ba magana annabi isa alaihi salam suwaye suke fidda mummunan itikadi game da shi ne ahlul kitab ya ahlul kitab la taqulu fi dinikum malaiku ko da mummunan itikadi game da su kafaran makka wa malaikata hum ibadur rahmani inasa atajidu khalqahum shahadatuhum wa suna itikadin malaiku ne da Allah ne da Allah malaiku wai mata ne kuma matan kuma ne kuma Allah shi da ubangiji ta Allah ce lalle ba ku iya daidai ba ku yi adalci ba ku ga ka'idar ku ba ba ka san yaya mata in an haife muku yaya mata kashewa kuke yanzu ku ku dauki mata ku ba Allah alakum zakaru ku wala al-unsa tilka idan qismatun yanzu ku sai ku dauki yaya maza su kuke so ku zaɓa wa Allah mata kun yi kun yi rabon zalunci a aqidar ma zalunci ne wannan isma bin ya zama gaskiya a aqidar ma zalunci to dan saboda haka da aka mayar da martani kan nasara lan sanki fal masihu an yakuna abdan lillah sai aka yi istiqrabi aka wa lan malaikatu muqarrabuna ma'ana kuma da mutanen maka aiki ya ku sai da tidadin malaiku da'a ne ga Allah ko su malaiku ba ta kyamata kin su bayi ne ga Allah da haka suna yi da kansu a matsayin bayin Allah ba kamar ku yadda kuke kin su da'a ne da Allah shine abin da ake nufi istiqrabi zukira min rabbi ala man za'ama annaha aliha an ambaci mala'iku anan dan a mayar da martani game da wanda yake rai cewa su ma alloli ne aw banatullah ko kuma su ƴaƴa mata ne na Allah kama rudda bima qablahu ala nasara kamar yadda aka mayar da martani kan nasara azza'ini da zalika waɗanda suke cewa annabi Isa ne na Allah ai Isa Allah wanda suke cewa annabi Isa ne na Allah wa man yastanqib an ibadatihi dukkan wanda ya girman kai ko ya kyamaci bauta ma Allah wa yatakbiri ya girman kai fa sayasuruhum ilayhi jami'a da sannan ubangiji zai tara su ilayhi zuwa gare shi jami'an wato gaba ɗayan su ila akhirati a ranar tajin kiyama kenan Allah zai tara su gaba ɗaya da su masu da'awar cewa annabi Isa ɗani ko kuma masu da'awar malaiku duk dai ubangiji zai tara su a ranar tashin kiyama wani abu da mata in tsara mana kan ayar ɗazu wa kalimatu alqaha ila maryama wa ruhun min idan an ce mintin nan kana nufin annabi isa bangare ne na Allah to sai kowa ma yake shi ma bangare ne na Allah ko kuma a ce duk abin da idan kake gani ya zama me bangare na Allah dan Allah ce wa sakhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an minhu akan gurin wa kalimatu alqaha ila maryama wa ruhun minhu sai suka ce minhu bangare ne na Allah to nan gurin ba za su ce duk abin da muke gani a sama da kasa na tsirrai na halittu na duwatsu na ruwa da Allah ya ce ya hore muku abin da ke cikin sabai gaba ɗayan su minhu bangare ne na ko kuma da wurin sun mallaka ta mallaka ta ne kin eh, ba wai bangare na shi mallaka ta ne to haka ruhi ne gurin ba mallaka ne na Allah an gane ku مجلد وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم يستعجلون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا فأما الذين آمنوا أما وأن سكي إيماني وعملوا الصالحات كما سكي أيوكا نجري فيوفيهم أجورهم للي ألا زي سكا مسلا تكيسو أي ثواب أعمالهم شين لا دا نساكمكم أيوكا ويزيدهم من فضلي كما أبنجي يمس دقي دقي سكي فللسا wannan abin da ya tanadar musu shine ma la ainur ra'at wala udhunun sami'at wala qatara ala qalbi bashar wannan bangare ne na hadithul qudsi annabi Allah annabi sallallahu alaihi Allah sarki ya faɗa yace a'adattu li ibadiyas salihin fil jannati ma la 'aynun ra'at wala udhunun sami'at wala qatara ala Abin bashar Allah ya tanadar a gidan aljanna ga bayan na gari shine ma la ainur ra'at irin abin da ido bai taba gani ba wala udhunun sami'at kunne bai taba jin labarin ba wala khatara ala qalbi bashar tunanin su bai taba zarsuwa kan zuciyar dan adam ba shi yasa Abdullahi da ke cewa duk abin da kuka ji ana faɗa na aljanna a cikin Qur'ani ko hadisi yace inna ma hiya asma sunaye ne kawai ake faɗa dan ku fahimta amma karshen al'amari sai mutum ya ji ya fi karfin yadda ake faɗa a ce anhar min ma'in zari'a anhar min labanin lam yataghayyar ta'am anhar min khamrin lazzatin lit-tarbi anhar min asalin musaffa أتي في سدر مصدوم وطلح منظور وذل مملوك وماء مسكوب وضيعة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وجوده متزامنة ولهم فيها أزواج مطهرة فيهن قاتلات الطرد لم يطلقهن إنس قبله ولا جن كأنهن الياقوت والمرجان أسماء كلها أسماء سورة kawai kamar ka tafi ne nan wurin ka je gidan masallaci daga an ce ga titin zuwa Zaria kuma kilomita 160 gani ce ka fita kaga Zaria sunan ka za ka duk abin da ke cikin aljanna sunayen da ya kawo amma ya fi karfin ido da bada labari idan ya fi gidan duniya sai dai mutum ya ce Allah mu jalla min shi ne ma la ayna ra'ad wala la udhun sami'at wa la qatar ala qalbi bashar duk wannan an tana dai ga waɗanda suka yi imani suka yi aiki na biyu wa amma allazina tankafu amma waɗanda suka kyamaci bautata ma Allah wa takbaru an ibadatihi suka yi girman kai wajen masa bauta fa yu'azibuhum azaban alima to ubangiji zai musu azaba azaba wanda take mai rabbi ay mu'liman azaba mai rabbi huwa azabun nafi ita azabar gidan wuta wa la yajiduna lahum min dunillahi waliyan wala nasira kuma ba za su taba samun wani wanda ba Allah ba waliyan wani mai dibintan lamari yadda fa'uhu anhum wanda zai kare azaba gabarin su wala nasiran ba za su taba samun wani mataimaki ba yamna'uhum wanda zai hana azaba ta riske su da jami'an nas sannan ubangiji zai kiran dukkanin mutane ala tabaqatihim bisa ga tabaka tabaka don su ajujuwan su su wal mushrikin da ma har mushrikai wa kitab da kitab sune alyahud wan nasara wa zai kafa musu shaida ala qawlihi bisa ga maganar da zai kira su mai Allah ce يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنتم ya ayyuhan nas ya ku mutane kad ja'akum burhanun min rabbikum haqiqa hujja kaffara ta daga wurin ubangijin ku wa huwa annabi zuwan wannan annabi mai girma wa anzalna ilaykum nuran kuma lalle mun saukar muku da haske wanda yake mabayyani wa huwa alquran shine alqur'ani ma'ana an-nur ana nufin alqur'ani فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون saboda haka annur ana nufin qur'ani mun saukar muku da haske wanda yake mabayyin talatin fa amman ladina amanu billahi wa ahsanu bihi fa sayadkhiluhum fi rahmatin min fa sayadkhiluhum fi rahmatin minhu wa fadlin wa إليه صراطا مستقيما فأما الذين آمنوا بالله أما وأن سكي إيماني دا الله واعتصموا به سكي لكو دا أبنجد معنى ba su سسن يصالي سكي الله مرين rai cikin lamarin addini sai abin da Allah ya tsara ba su yadda ba ta amintu masu irin wannan fasa yudu da hum fi rahmatin minhu da sannan ubangiji zai shigar da su cikin wata rahama ta musamman daga gare shi wa fadlin kuma ubangiji ya kara falala a gare su wa yahdihim ilayhi siratan mustaqima kuma ubangiji ya shiryar da su kuma zuwa ga tafarki wanda yake madaidaici huwa dinul islam shi ne addinin musulunci malaka ilahuna inta har shahadatullah zuwa nan ne karshen shaidar da Allah ya bayar allati shahida biha li sidqi nubuwwati Muhammadin sallallahu alaihi wa sallama wa risalatihi lin nas wadda da ita ne ubangiji ya shaida bisa ga gaskiyar annabin annabi sallallahu alaihi da manzancin sa a matsayin sa na manzo da aka turo wa mutane gaba daya wa huwa akhiru ta'liqihi ala qawlihi ta'ala fi sura wannan shine karshen ta'liqin da Allah yayi game da ayat da ta gabata a baya can wato wadda take cewa inna anzalna ilayka kitaba bil haqqi bainan nasi bima har ya zuwa fadin saukan Allah bi kulli shay'in muqita wannan kamar shine karshen talikin ta wa qawluhu sai ko fadin Allah ta'ala da yake ya tasmuna fa qul illahu yuhyikum fil kalala imru'un ghalaka laysa lahu waladun wa lahu ukhtun ma tarak وهو إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما وربعه مع ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن yastaftunaka suna yi maka fatawa fil kalala cikin lamarin kalala qul ka ce da su Allahu yuftikum fil kalala ubangiji yana ba ku fatawa yana ba ku ansar tambayar ku fil kalala cikin lamarin kalala kin wane ne kalala in mur'un halaka idan an samu mutum ya mutu malai marfu marfu'un bi fi'lin yufassiruhu halaka imru'un din nan kamar fa'ili ne fi'lin sa mahzuf ne yufassiruhu halaka sai zo bayan sa in imru'un halaka laysa lahu waladun idan mutum ya mutu ya kasance ba shi da da to kenan huwal kalala wannan shine kalala kenan ko walahu ukhtun amma yana da yar uwa mace min abawaini wanda suke uwa ɗaya uba ɗaya au abin ko kuma uba ɗaya kadai menene abin da ya kamata ka samu falaha nisfu ma tarak sai a ba rabin abin da ya mallaka wato wannan aya tana nuna mana kalala shine wanda bayar ne bayar da kadai haka umar dan kafa yake yace kalala shine wanda bayar da domin nassin qur'ani haka yake innahu man halaka laysa lahu walad bai kuma ce ba wa laysa lahu walad jumhurin malamai a cikin su hadda abubakar siddiq abinda kalala yake nufi mutumin da yake la walid lahu wala wala yani laysa lahu far'un wala aslun ba ya da ba ya da mahaifi ba mahaifa ba ɗaya wannan shine kalala idan aka ce mahaifa uwa uba kaka namiji ko mace haka idan aka ce ya'ya mazan su matan su ya'yan ka kai tsaye wanda ke haife su ko kuma ɗayansa wanda ɗansa namiji ya haifa duk babu ne kalala kenan ba da kowa ta sama da ƙasa amma kila yana da yayye ko yana da kare to wannan ne kalala to amma ka iya cewa a kan ra'ayi kuma ɗansa Khattab da aya ta nuna kalala kalala ne wanda ba da amma ba a kore ba ba ina wani halaka laysa lahu wal amma ba ce ba laysa lahu wal to shi ne ibn kasir ke cewa idan ka lika ayar da kai ta kore uba din ayar da kanta ta kore ba uba din sai dai ta kawo walad bin nas amma ta kore uba kuma wannan sai in kana da istinbati yaya istinbati yake laysa lahu waladun sai ce wa lahu ukhtun fala hamis kuma ta inda yana da uba ya ko Allah za ta shiga dole amma tunda har aka bata rabi yana bai da me ba uba kenan saboda ga ka'ida yayye ko kanne ba sa cin gado in mahaifi na nan da rai mahaifin mamaci su ba su da komai yana hajjibin su gaba daya to amma tun da aka ba rabi yana da babu uban kenan in yamru'un halaka laysa lahu waladun wa lahu ukhtun idan an samu mutum kalala sai ya mutu laysa lahu waladun ba shi da da ko ba shi da mahaifa wa lahu ukhtun kar kuma ka kalmar walad ta shafi maza da mata walad ba wai da namiji kadai ba har mace ma babu kuma walad ba ɗansa kadai ba har jika ma babu kuma kar ku manta da cewa jikan da ke cin gado shine jikan da ɗanka namiji ya haife shi amma jikan da ƴarka mace ta haifa wannan baya cin gado kai sai dai can yi shiga da wajen iyayensa maza amma ba zai ci bana gurin ta bangaren ba yasa wani ce banuna banu ina. wa suna banu hunna abna'ur rijal al aba'i sai banuna in kana son ka san suwa ƴaƴan banu banu abna'ina su ne ƴaƴan da ƴaƴan mu maza suka haifa to wannan duk ƴaƴan mu ne wa banatuna amma ƴaƴan mu mata banu hunna duk ƴaƴan da suka haifa abna'ur rijal al aba'i ƴaƴan waɗansu mazajen ne can dai ba mu ba kana samu wannan ababin rabon gado ke ababin rabon gado ke da haka kuma ababin rabon gado amma da ƙa'ida idan aka fita babin rabon gado ai ƴaƴan ne tun da yanzu misali yar ka je wani gida sai aure sai ta haifi da a da gado mun ce wannan yar ba za su komai ba wannan jikar da yar ka ta haifa to amma ya halatta mutum ya wuri ta bai halatta ba hurmat alaikum ummahatukum wa da amma can gudun dan karmu a annabi ya ce ne haza ya nuna hasan ko ne haza ya yace wannan dan nawa shugaba ne kuma da sannu ubangiji zai sasu tsakanin al'umma guda biyu masu rigima a sakamakon sa zai iya zama shi ne sanadiyan sulhunci ya nuna hasan kuma hasan da na fatima fatima kuma ya ce mata ga annabi sallallahu alaihi wasallam sai da wani zai iya maka kuma idan ka bai ko jan uban me da annabi ali bin abi talib me ya dangantaka da annabi wannan amuli ga wannan to sanan gurin ma ko da fatima ba an ba zai ga dingira wata dan sani har dai muna an gane ko a nan gudun da aka ce zai gane ta me za a bashi dukiya gaba daya tun da ita aka ba ta rabi in ta kadai ta shi kuma za a bashi ne duka domin da zakari misal hadin wasiyya ka'idar wa huwa yansuha in lam yakul laha wal fa in sanatai ne. amma idan ya kasa illan ya kullaha wala in kana laha waladun zakarun fala shay alahu inda ake za zanto tana da ɗan namiji to zai zanto wannan wato ainihin dan uwan nata ba zai mallaki ko ba zai gaji komai ba au unsa ko kuma in tana da ƴa mace falahu ma fazula an nasibiha idan ƴa mace ta dauki nisiki to shi kuma sai dauki sauran walau kanat al-ukhtu aw al min ummin fa farduhu as-sudus kama taqaddama awwal sura amma inda wannan yan uwantaka a ce wannan wannan yan uwantaka da ake bayo ake bayo ba su rabin gado idan wanda ya mutu ko kanin ka za a ce a ba ta rabin dukiya gaba daya to sai fa in suna uwa ɗaya uba ɗaya ko suna uba ɗaya idan uwa ta hada su duki ne kawai to fa in kana ta sanatayi in ya kasance sun kasance yan mata ne guda biyu ba haka ne ko bayan kana su suna tayi in sun kasance yan mata guda biyu ba na kuma sunu sani jin batar to suna da kashi biyu bisa uku na abin da ya bari wa in kanu ikwatar rijalan wa nisa'an amma in sun kasance yan uwa ne maza da mata to fa lita kana su sai sai a raba musu kowanne namiji daya yana da rabon mace biyu yubayyin Allahu lakum an tadillu ubangiji ta'ala yana yi muku bayani dalla dalla na hukunce hukunce dan jin tsoron karfa fata ma'ana in Allah wallahu bi kulli shay'in alim Allah ta'ala mai ilimi ne game da kowane irin ba abinda muka faɗa ne Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah shi ya alaikum wa rahmatullah ya kira sallan ne sallan akan wata matsala da aka yi hira da wani malami a gidan rediyon BBC a wannan yan kwanakin game da ginin masallaci a kabari to amma ya ke da ya fito a mukabalan da muka yi ya nuna ya wannan bayanin yana so in na zo karatu yi masa ya dauka an koda amma shi baya son ya ganni ido da ido ya ne ke zo ji kuma zai rafa ya dauka to da ta duk waɗannan da su duk ba ma ba mai da gaskiya saboda haka sai dai sati zan Allah ya mu insha Allah ajiye ta ina da aiki yana sai dai mun kammala wannan aiki yau su koma koma insha Allah الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله مولا كلي تو mutum ya ji magana ta mara zaki ya furta ta saboda haka wannan ba gaskiya bane magana ta ƙarshe wanda yake cewa wato wai wani bawan Allah ne suna tare da iyalinsa to amma shi da ka'ida domin babu wani cikin manyan malaman hadisi da ruwaito shi wala hahu ahadun mimman yuwathaqu ko yuthaqu bi tasihi min al-a'immat al-mutaqaddimin wala nakad al-hadisi yusaidu ala tasihi ba wani cikin malaman da aka yadda da ingantawar su in sai inganta hadisi da inganta wani hadisi فإن في إسناده من يروي الغرائب حسنة أكون بيك رويته غرائب نهديسي وذلك مما يجعل القلب لا يطمئن لصحة ما تقرب به قال الطبراني في مجمع كبير حدثنا عبدان بن أحمد قال أخبرنا عيسى بن شعبان قال أخبرنا أبو همام هو همام الدلال قال أخبرنا إبراهيم بن تهمان عن منصور عن مجاهد عن ابن عمر مرفوعا بلفظ في مسجد الخير قبر سبعين نبيا وأورده الهيثمي بلفظ قبر قبر سبعون نبيا رواه البزار albani dai ya faɗi fantar da wannan hadisi hadisi ne da kike wanda kwata kwata bai inganta ba ko da wani ya kafa ma hujja da kiwata wata masaya dan haka ya jama'a wannan shine abin da muke gani ya kamata in takaita a kai shi dangane da waccan matsala ko ansar wannan tambaya kuma kamar yadda na faɗa tun farko makasudin irin wannan bayani ba wai ana yarda da wani dandan dan bikin sa ba a matsala ta ilimi ilimi amana wallahi tallahi ko da mahaifina zai yi ilimin wancan fatawar ya zama wajibi a fagen ilimin addini in tara kuɗin faɗa muku cewa fatawar da ba yayi kuskure wannan ba zai ana in yi masa ladabi a gida ni da shi ba irin ladabin da shari'a ta ce in kare hakinsa amma ilimi amana ce zan masa ladabi zan yi masa komai da magana mai kyau amma ba zan goyi bayan sa ba akan abin da yayi na kuskure akan abin da ya gina na gida. kuma za ka fara ka ce su da suka yi wannan fa ba sallah kaɗai suke a wannan ba sallah me suke yi zuwa suke suna addu'a suna roƙon mai kabari zuwa ake ana ziyara duk mako yanzu a wannan wurin masjid dirar ba bai kai illar wannan masallacin bane wanda aka tara kuɗi wuri na gugar wuri naira miliyan bakwai lokacin ɗan naira miliyan bakwai wuri na gugar wuri a je alkawari kuma miliyan biyu miliyan tara haka aka tara ba don komai ba libina farfi libida hmm. dole kawai don a gina bid'a miliyan tara wuri na gugar wuri cikin waɗanda suka bada waɗannan gudun wani ma sana kwana da yamma wani makwacin sana can asibiti a gadon asibiti baya da magani baya da menene wani kaza wani kaza amma an nuna musu haka shine hidima ga addini kuma abin da suka sabawa annabi ne ga cikin hadisi da kunji ji la'anta ne wa annabi ya hada su da nasara a cikin tawaga ɗaya ba tare da sun farga ba saboda haka ya jama'a idan kunne ya ji sai jiki ya tsira manufa dai shine fadakarwa wa zakir fa inna zikra wal mu'minin abinda muka faɗa ne daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure ko tuntuban harshe Allah ya ce mana malam abdulrahman na jin bai zo ba da ya ce zai dan tofa wani abu to amma kuma na ga bai zo ba kila wannan abubuwan sun fara shi sannan kuma a madadin ku muna sannan da zuwa da malam ibrahim jalo na waiwaya na gaishe wato sai daga cikin yan uwa abokanan mu kuma daliban mu da ke karatu a jami'ar madina yana masa su yanzu haka a bangaren shari'ar musulunci a madadin ku ina masa sannan da zuwa saboda haka yanzu za a kira sallah sannan kuma wato ainihin mu yi su muhimman sanarwa da kuma an ko da ɗaya ne ko biyu kaɗai daga cikin tambaya sannan kuma ta tashi mu sallah assalamu alaikum ba tambayar farko mai ita yana cewa game da yin kiɗa a masallaci wai suna kafa hujja da cewa wai ai ɗakin ne cewa ɗakin annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi kowane masallaci a duniya wato abin da suke so da ƴan matan nan suka je ɗakin Aisha suna kiɗa a ranar Idi wanda annabi ta kyale suka mai da mawa hadisi an gane ko suka ce to tunda har ya halatta a ya ɗakin annabi wannan ya nuna a yi a masallaci dan ɗakin annabi ya fi kowane masallaci a duniya to sai mutum wannan da'awa ce kawai albayyana to Allah mudda'i waye nuna masa fifikon ɗakin annabi akan masallaci mu dai muna da hadisi gara dangane da masjidil haram sallah a cikin sa kana da fifikon sallah dubu ɗari sama da aunori da banan nan ba muna da hadisi game da wato masallacin madina sallah a cikin ta tana daidai da sallah dubu a wani wuri daban ba nan ba to a ina kuma yadda aka fata sallah a masallacin annabi ko fifikon a dakin annabi ko ɗakin ɗaya daga cikin matansa ita kuma fifikon ta na aka faɗi wannan kuma saboda haka da awar wannan fifikon ga ɗakin Aisha ko ɗakin wata mata daga cikin matan Annabi ka ce ɗakin ta ya fi masallaci daraja dan Annabi na kwana a ciki wannan da awace mara dalili in kana da dalili sai ka kawo wadda amma malam su gama alaiha bayyinatun fa ashabuha adiyahu saboda haka din ka baji ake da dalili waye yake maka haka waye ya riga yake faɗin wannan magana bolan ka ne kawai mutum ya ji magana ta masa zaki ya furta ta saboda haka wannan ba gaskiya bane magana ta karshe wannan yake cewa wato wai wani bawan Allah ne suna tare da iyalinsa to amma shi da ka'ida ga alama yana da kishi dan haka ya hana dukkan kannan ma ga gidansa amma ita matar kannanta suna zuwa yana kuma wasa da su irin wasan ya ce kana miji kenan za ce ko menene za ce haka dai wannan ne ke wanda to wai shi shi kenan ita ce aka haramta ta yi wasa da kallonsa shi ba a haramta masa yi wasa da kallonsa ba duka an haramta gaba ɗaya biyu kowanne laifi ne sannan yake kari da cewa akwai waɗanda suke shigar da abokanansu cikin gidajensu ko ba tare da sun sanya matan su sun yi shiga ta kamala ba a wani lokacin ma kawai mutum zai ɗauko abokanansa su cikin gida ko sallama ba za a yi wa matan ba mu kai ta yi aune ba kawai sai daga tarfi a cikin gida tana zuwa reno tana saye da kayan da kila bai dace wani mutum ya ganta ba sauransu to a gaskiya duk wannan tabi'a ce wanda bata dace ba shari'ar musulunci an riga an saukar da tsari tsari din nan kuma wato ainihin lalle ne ba za a shiga cikin gida ba wurin da iyalin mutum suke in halar ruwa ta sa a shiga to ya kasance sun killace a wurin da ba za su tafi da maza ba in halar ruwa ta sa a gansu to a gansu cikin shiga ta kamala shiga wanda ke musulunci ya da ya yarda musu ta fita da ita amma kawai dan cewa matan abokai ne a zo a zauna ana gira da shigar da ba su dace ba wannan ba ta halatta shi kai saboda haka ina fatan wato yan uwa musulmi za a yi hattara game da wannan Allah ya tsare sannan kar mutum a tuhumce shi da kishi sai kar ki tuhumce mijinki da kishi dan ya hana kannan su shigowa kai ma kuma kar ka tuhumce ta da kishi dan ta so ta gana fara kannan ta duk irin dangin abin da kake so a kiyaye maka na martaba ita ma su suna so ta kiyaye maka na martaba kullum kan da haƙƙi ka kaɗai game da mace ita ma suna tana da haƙƙi a kanka yadda kake san haƙƙin ka sharhan da duk bukatun ka su cika ita ma tana son bukatun ta su cika game da kai zalunci ne ka nemi bukatun ka a cika ma amma kuma sai ka ji cika masa nata wannan bai dace ba da haka ko alama wannan ba shi dacewa amma na karshe sanarwa ce game da akwai littafin hadisi da nan makarantar Usman bin Affan suka tsara domin karantar da ɗaliban su na safe bangaren primary kuma hikimar da ya sa makarantar ta rubuta littafin da kanta duba da cewa littafan da suke na hadisi kanana wanda ake koya ma yara ko dai ka samu irin wanda sun cika da hadisai mai ifai irin su majma'ul bahraini hmm. <laughs> irin su tanqihul qawl hadisi da hadisan ƙarya duk an yi annabi ƙarya da sauransu ko kuma ka samu hadisin da bai dace da wato matakin ilimi na yara ba musamman in shekara da bakwai zuwa makamantansu ka kamar littafin arba'un hadisi abin da ke cikin sa bai dace da kwakwalwar yara kanana ba daukar sakon da ke cikin zai musu wahala da ka sai ka samu kawai farsa lafazin suke alhadith al-awwal hadisin farko ana nilin haka ba tare da sanin an ce me yake ba to sai kasance wato ainihin ah, kwamitin tsara karatu na makarantar suka tsara littafin hadisi wanda suka tattala hadisai da jejjeru su tara daya su tara biyu wanda ya dace da abin da yara su koya a wannan shekarun nasu na yara sannan kuma hadisan gaba daya bukari muslim bukari muslim an riga an huta babu wani cewa ta an ko ya inganta ko bai inganta ba muttafaqun alaihi bukari muslim ko bukari kadai ko muslim kadai kuma hadisan sun dace da tarbiyyar yara wato mu'amala tsakanin da yan uwansa ladabin cin abinci aqida mai kyau biyayya ga iyaye san na gaba san juna gaskiya amana da sauransu to shine sai makaranta take tallar littafin ga waɗanda suke son su saya duka da cewa a iya samun littafin a yanzu nan bayan an tashi a windan da ke shiga cikin makaranta wannan ajujuwan da ke nan wurin ko ofisoshin da ke nan kusa da kofar fita wato idan an tashi mutum za a samu mutum a ciki daga window ka mika masa kudin littafin shi kuma ya koma littafin dan kada fito waje a samu rudani a kasa ba kudin littafin kuma farashin sa naira talatin da biyar gaba sai ɗaya dai amma waɗanda za su yi sayi su kuma sai su zo ranar litinin makaranta ta ba su farashi wanda su ma za su riba amma ɗan ɗaya ɗaya talatin da biyar za su bayar littafin wanda ya tsara shi ne malam kadir usman ismail dalibin da ya kammala jami'ar musulunci ta madina saboda haka muna muku alfikir da samun wannan littafi alhamdulillah